sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wani lafiya. Hadiza kyari ce tare da Mahmud Lalo. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau talata ɗaya ga watan Disambar shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su Mahmud ba mu kanan labarai. yau talata rana ce da aka ware domin yin waiwaye kan yaƙi da ake da cutar aids da ke kare garkuwar jiki majalisar ɗinkin duniya ta saka kokon baranen neman tallafin dala biliyan 35 domin ceto mutum miliyan 160 a shekara mai zuwa zaɓaɓɓen shugaban amurka joe biden da zababbiyar mataimakiyarsa kamala harris na shirin gabatar da manyan jami'an da suka zaɓa don kula da fannin tattalin arzikin ƙasar a wani taro da za a yi a yau talata labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan jihar Borno mazauna kudu maso yammacin Najeriya sun shiga yanayi na jimamin dangane da kisan manoma shinkafa da ake zargin mayakan Boko Haram ne suka yi a ƙarshen makon da ya gabata. Sannan kuma a jamhuriyar Nijar shugabannin hukumar zaɓe sun gana da wakilan jam'iyyar siyasar ƙasar domin sanar da su halin da ake ciki game da tsare-tsaren zaɓen ƙananan hukumomi na ranar 13 ga watan Disamba. za kuma mu a Ghana inda za mu je da ake ci gaba da karrama marigayi tsohon shugaban ƙasa Jerry Rawlings da ya rasu a watan da ya gabata. Baya ga haka Muhammad Baballe na nan tafa da shirinsa na noma. Sannan za mu kama kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar imel. Amma dai bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Yau Talata rana ce da aka ware domin yin waiwaye kan yaƙi da ake da cutar AIDS da ke kare garkuwar jiki. Inda ƙungiyoyi a sassan duniya suke ƙara nuna buƙatar a tallafawa masu fama da HIV. Wato ƙwayar da ke haddasa cutar inda gefe guda kuma ake tuna waɗanda suka mutu sanadiyarta. Bikin na wannan shekara ya zo ne yayin da duniya ke fama da annobar coronavirus. wacce hukumar da ke yaƙi da cutar ta aids a majalisar ɗinkin duniya ta ce ta sa masu ɗauke da cutar ta aids ba sa iya kaiwa ga wuraren kiwon lafiya a gefe guda kuma ta ke ƙara fito da matsaloli na nuna wariya da tsangwama da masu cutar ke fuskanta hukumar ta yi kira ga gwamnatoci da su ƙara azama wajen ware kuɗaɗe da ɗaukan matakan yaƙi da cutar da sauran annoba da ke addabar duniya. alkalman da majalisar ɗinkin duniya ta fitar sun nuna akwai fargabar za a samu ƙarin mutum 123 zuwa 293 na sabbin waɗanda za su kamu da cutar da kuma tsakanin mutum 69 da 148 na waɗanda za su mutu sanadiyar cutar ta hiv nan da zuwa shekarar 2022 saboda irin tasirin da annobar coronavirus ta yi kan yadda ake yaƙi da cutar ta hiv mai kare garkuwar jiki Dr. Chris Vera jami'i ne a sashen nazarin magunguna a Johns Hopkins. Uh, ya ce abin da ake gani har yanzu shine mutanen da ke kamuwa da cutar ta hiv matasa ne musamman waɗanda ke ƙasashen da ke kudu da hamada sahara hakan yake ma a amurka latin amurka yankin karibiya gabashi da kudancin asiya kuma galibi ba sa fara shan magani sai lokaci ya kure. Zababben shugaban Amurka Joe Biden da zababbiyar mataimakiyarsa Kamala Harris na shirin gabatar da manyan jami'an da suka zaba don kula da fannin tattalin arzikin kasar a wani taro da za a yi a yau talata. Shugaban mai jiran gado da mataimakiyarsa mai jiran gado sun bayyana zaɓin nasu ne a jiya Litinin. ciki hadda tsohuwar shugabar babban bankin amurka janet yellen wacce za ta zama mace ta farko da za ta jagoranci baitulmalin amurka cikin shekara 231 da aka kafa shi babban kalubalen da kwamitin tattalin arzikin kasar zai fuskanta shine yadda zai tunkari tasirin da annobar coronavirus ta yi akan tattalin arzikin duniya to a gaida mahmud lalo wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawowa domin kawo mana ƙarashin labaran duniyar. To da farko 'yan jihar Borno da ke zaune a kudu maso yammacin Najeriya sun shiga yanayi na jimamin tare da tofa albarkacin bakin su dangane da kisan goma manoman shinkafa da ake zargi mayakan Boko Haram ne suka yi. Lamarin da ya faru ne a ƙarshen makon da ya gabata a yankin Zubarmari da ke jihar Borno wanda ya ƙara haskaka taɓarɓarewan tsaro a sassan Najeriya musamman ma arewanci Ga wakilin muryar Amurka Hassan Tambuwal dauke da ƙarin bayani. a yayin da jama'ar jihar borno ke juyayen kashe manoman shinkafa sama da 43 su ma 'yan jihar borno da ke nan kudu maso yammacin najeriya na alhinin kashe manoman shinkafar kamar yadda ni tattauna da wasu daga cikinsu sunana alhaji yusuf abubakar yakin sarkin sasa ibadan gaskiya na yi allah wadai da wannan kisan gillan da an kai wa bayan allah nan dan dalili wannan abun da zai yi allah wadai da shi duk kowane iri jan shi ko kana musulmi ko kana kristiyan ko wanda ma ba shi da adi addini zai Allah wale da wannan abun da an kai saboda haka ni yanzu kira na dan Allah soro tsoro namu suna kokori amma su kara kokori nan da suke dan Allah su kara su kara kuma rayuwa mutane Najeriya da ba su ji ba ba su ci ba kuma gwamnati namu na Najeriya ba mugu addu'a za mu yi musu ba mu yi musu da addu'a na kore dan Allah su tashi su sa hannu ga shiga wannan abubuwan nan da ake nan da Allah taimakawa bayan Allah nan mutumin ya je yana sun je suna nema abun da zo su ci da yalin su ga labarin mara jin dadi aka dawo da yali wani mai mata biyu wani mai mata uku kuma ga yara saboda Allah gwamnati ta fito ta tallaba wa yaran nasu dumma da marayun da aka bari dan Allah da annabi Allah fito a taimakawa gwamna Borno Farfesa Baba Gana Umara Jilun Allah ya mishi albarka ina na ina kokori suna daidai gurgudu amma kaske abun nan yana so ya fi karfin su kuma mu kawo mu shi gaba da addu'a ni ne Alhaji Bello Alhaji Mala Abadam to abun da ya faru ba mu ji dadi ba kuma abun da zamu ce Allah ya gawarta musu kuma gwamna mu na Borno Baba Gana Zulum yana kokori mutane sun yi masa goyon baya su taya shi wannan abun ya zo karshen shi wani mataki kake ganin ya kamata shi gwamnan jihar borno ya kamata ya ɗauka domin kare irin wannan kisan gilla ga jama'a jami'an tsaro da civilian gtf da saura bangamu su tashi su yi taya shi wannan abun allah ya kawo karshen wannan abu alhaji mustapha Gimin gamdo ibadan mutanen da an kashe jihar borno wallahi ba mu ji daɗi ba wallahi ba mu ji daɗi ba wannan allah ya da lamar abin da sai abin da gwamnati ya kamata ya tashi ya yi kokari kara har yanzu gwamna da duguri. maiduguri wallahi yana kokari muna ji duk abin da yanayi Allah saka mu ci da alkhairi a dinga har yanzu kokari duk wanda abin da ya same mu mu koma da Allah to ina mafita ga wannan kashe-kashen jama'a kashe-kashen jama'a sai mu koma da Allah mu yi addu'a kowa ya gyara halin shi ni in gyara halina kai ka gyara halinka kowa ya gyara halin shi sunana Alhaji Kadi Ali gaskiya ba mu ji dadin shi ba dan aikin rashin imani ne wannan duk wanda ya aikata wannan aiki na rashin imani ne ba aikin addini yayi ba ko da kristan ne kowa ya ba na addini ba da wannan aikin aikin rashin imani ne aka yi musu wallahi ba mu ji dadi wannan nan ba da a ce ka ba da shawara a game da samun maslaha ko mafita game da wannan kashe-kashen mutane a jihar Borno da sauran sassan Najeriya me zaka ce shawarar da zan ba suwa shine muna son gwamnatin Najeriya ya baiwa gwamnatin Chadi kamar ya nema cewa a bashi dama ya shigo Najeriya yankin Borno ya fatattaki 'yan Boko Haram a bashi dama kamar yadda shi ainihin shugaban Chadi ya nema Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya a gaida Hassan Tambol. Yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da karashin labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta saka kokon baranen neman tallafin dala biliyan 35 domin ceto mutum miliyan 160 a shekara mai zuwa. Yayin da tasirin annobar coronavirus ya jefa miliyoyin mutane cikin kangin talauci a duk faɗin duniya. Wannan dai shine adadin kuɗi mafi yawa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta taɓa nema. cikin wani sako da aka nada a faifai yayin da yake kaddamar da shirin neman tallafin babban sakataren majalisar antonio guterres ya ce rikici sauyin yanayi da annobar covid-19 sun haifar da babban kalubalen da rabon da ga irin satin a lokacin yakin duniya na biyu majalisar ta kara da cewa asalin kudaden da ake bukata sun zarta hakan saboda kusan mutum miliyan 235 ko kuma mutum ɗaya cikin kowane mutum 33 a duniya na bukatar tallafi da kariya adadin da ya haura kashi 40 na abin da aka gani a bana shugabar hukumar jinkai ta majalisar mark lowcock ya ce wannan wata alama ce da ke nuna irin mummunan tasirin da annobar covid-19 ta yi a kasashen duniya da ke da rauni wato a wuraren da kungiyoyin agaji suke gudanar da ayyukansu kasar azerbaijan ta ce dakarunta sun shiga gundumar lacin yanki na karshe cikin yankuna uku da armenia ta mika mata karkashin wata yarjejeniya da aka kulla wacce ta kawo ƙarshen rikicin da aka kwashe mako shida ana gwabza faɗa kan yankin nagorno karabakh da ke ƙoƙarin ɓallewa wata sanarwa da ma'aikatar tsaron ƙasar ta fitar ta ce wani rukunin dakarun azerbaijan ya shiga yankin lacin a ranar 1 ga watan disamba karkashin matsayin da aka cimma a ranar 9 ga watan nuwamba tsakanin armenia azerbaijan da rasha ma'aikatar tsaron ta kuma fitar da wani bidiyo wanda ya nuna wata tankar yaƙi dauke da tutar azerbaijan tana jagorantar wani ayarin manyan motoci akan wata hanya da daddare ita dai azerbaijan ta rasa yankin na lacin ne a lokacin wani yaki da ta yi da armenia a shekarun 1990 yayin da suke kokarin zama kasashe masu 'yancin gashin kansu bayan rugujewar tarayyar soviet. Nijar shugabannin hukumar zaɓe sun gana da wakilan jam'iyyar siyasar ƙasar domin sanar da su halin da ake ciki game da tsare-tsaren zaben ƙananan hukumomi na ranar goma sha uku ga watan Disamba. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sule Mamman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Tsarin tattara sakamakon zaɓe daga yankunan karkara zuwa rassan hukumar zaɓe na shihohi kawo cibiyar hukumar da ke birnin Yamai da samfarin ƙuri'un da za a yi amfani da su a yayin zaben ƙananan hukumomi ranar sha uku ga watan da muke ciki na daga cikin mahimman batutuwan da shugabannin hukumar Seni suka yi wa 'yan siyasa bayani a kansu a yayin wannan ganawa kamar yadda mataimakin shugaban hukumar Dr. Aladuwa Amada ke ƙarin bayani. Mun zo mun gwada musu ke wannan biletan in mun kare shi yanzu abin da ya saura kawai a kai shi inda ya kamata a kuddo su da yawa don a ba su je su yi kamfe kuma sauran a kai su wajen rumfar zaɓe abu na biyu kuma mun gwada musu ke mun sa haja wadda za ta sa wannan eh, sakamakon zaɓe mu bada shi cikin lokaci kuma da tsanaki kayan aiki duka abin da ya kamata a ce ranar zaɓe na runhon zaɓe duka muna nan muna aika shi cikin jahohi da gundumomi. mecece makomar mutanen da suka yi la'akari cewa katocin suna da kurakurai koma akwai kurakurai bisa katin mutum tun da dai akwai sunan shi lambar katin da shaida katin koma sunan ba a rubuta shi ba da kyau koko koma hoton ba a ɗauke shi da kyau ba wannan insha Allah in dai da ya je wannan katin wurin hurunhon zaɓe da aka rubuta shi zai samu zaɓe. To ko ke matsayin 'yan siyasa game da waɗannan bayanai? Abdulaziz Agali na jam'iyyar Alhali ya ce. Muka mun gamsu insha Allah za a je zaɓe. Kuma wanda mun ka gani ga alamu duka jam'iyyun nan sun shirya. Kowa na shirye kuma lokacin nan ba za a guda shi ba. Kenan kokarin da za mu yi mu shirya kanmu mu ta bisa hagen siyasa a zabe a kare lahiya. sai dai ra'ayoyi sun sha bamban a tsakanin 'yan siyasa wakilin jam'iyyar psd basira a wannan taro abdulkadir muhammad ya ce akwai alamar daurin kai game da wasu daga cikin ka'idodin da hukumar ta seni ta zo da su kuma an kare zaɓe wadda za a doki resultat ɗin da an ka samu daga cikin biro da vote har a kai shi inda ya kamata a kai shi to biskan wannan ne kowa yake na yana ta tambayar kan shi don saboda ka san a ɗauki sakamako a kai shi wannan yana da muhimmanci kwarai kwarai kwarai mu kuma wannan muna sa mishi ido wadda ya kamata don saboda wato abin da ya na cikin eh, bureau de vote ya zama to shi ne zai hita kuma can wajen sini za dai a ci gaba da baiwa 'yan ƙasa damar karbar katocin zaɓe har zuwa ranar bakwai ga watan disamba ko da yake hukumar seni ta ce dukkan waɗanda suka makara na da damar karbar nasu katocin a runhunan zaɓe a ranar da za a kaɗa ƙuri'a sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to madalla a gaida sule mummuni barma yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar ghana inda ɗaruruwan magoya bayan ndc da suka bi sahun jam'iyyar probity and accountability don karama marigayi tsohon shugaban J.J. Rawlings. Tsohon shugaban ƙasa Rawlings ya rasu ne a tsakiyar watan Nuwamba yana da shekara 73. Ga dai Ridwan Abbas dauke da rahoton. jawabi da babban magatakardan jam'iyyar johnson a asedin kirtiya, ya sa hannu a kai ya ci. yana da muhimmanci ga ɗiyan gana su ɗaukaka tare da girmama sharaɗin bincike da lissafi da ke kumshe cikin kundin tsarin mulkin ƙasar na 1992 musamman yayin da ake shirye-shiryen yin zaɓen watan disamba shekara ta da 2020 mace ɗin da aka soma daga kwamin kurma sakala aka ratsa wasu muhimman titunan birnin akra ya samu halartar ɗaruruwan mutane musamman magoya bayan jam'iyyar ndc ga abin da wasu a cikin masu macin ke sunana Gilbert Ajenin Boatin abinda muke yi alama ne da ke nuna wa kufa ado cewa ya faɗi a zaben shekara ta 2020 muna so ne ya san cewa wannan zaɓe abinda ba za mu sa ido mu barin shi ya ci gaba da lalata mana ƙasa ba ne. Tsohon shugaba Jandramani Mahaman mai gina ƙasa zai dawo matsayin shugaban ƙasa ya ciwoto mana wannan ƙasa. Akufo Addo, ya from America. ya shiga wannan maci ne saboda mu nuna wa akufa ado cewa iyakarsa ya iso ya ga abin da ya faru ai a amurka zai faru gare shi bai iya ce mana ya kawo tsarin karatu kyauta wannan tsari 419 ne organizer ndc na kasa joshua akamba ya ce ya yi imani jam'iyyarsu ta ndc za ta yi nasara a zaɓen nan da za a yi ya ce ayyanarwar da sashen kimiyyar siyasa na jami'ar ghana ta yi cewa npp za ta lashe ci zaben shekara ta da 2020 babban na rashin adalci ne ya ce an yi wannan nazari ne bisa tsarin ba da ilimi kyauta abin da ya sa ya zama rashin adalci ga ndc ya ce of from just department. So out of Wasu malaman jami'a marasa gaskiya da adalci suka zauna suka kirkiro wannan takaka a cikin lakcoci 22 biyar kadai za su ware kansu su ce suna gudanar da bincike irin wannan wadda kuma ya dogara akan ba da ilimi kyauta kawai. Me yasa a cikin tambayoyi da suka ce sun yi wa mutane ba su yi tambaya akan tunan silili da matan Hamidu ya yi wa akufa ado ba. In za ku yi shiri irin wannan kamata ya yi ya zama shirin kowa da kowa amma rashin gaskiya da sirrai ya hana ku yin haka ga dai irin martani da wani kusa na sashin sadarwa na jam'iyyar npp ke fadawa ndc sunana adamu abdulkadir ina cikin jami'an npp aukankwe central to waɗanga su suna neman sarauta ne ma ɗan amai da ya yi abin da yake so a gabakin shi gwamnati amma su mutane su riga su yi ɗauki decision su ba su ganin ko ba mu da suke wahala suke yayi ba za su samu wannan kujeran ba. Ridwanullah Muktar ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To a gaida Ridwan Abbas wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurara mu a tasha mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma a sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. Yanzu kan ga Muhammad Baballe da shirinsa na noma. Oma tushen arziki. Noma tushen Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Yayin da annobar cutar coronavirus ta bulla a larduna da kasashe kusan 220 a duniya ta kuma shafi tattalin arzikinsu da kuma harkokin yau da kullum. A cikin shirin namu na wannan makon za mu duba yadda wannan cuta ta shafi harkar noma a Najeriya da kuma barazanar yunwa da al'ummar kasar ke fuskanta ba tare da bata lokaci ba zan mika ragama shirin ga wakiliyar mu Abuja Madina Dauda don jin yadda ta tattauna mana da bakin da ta gayyato mana. Barkan mu da saduwa da ku a wani sabon shirin noma tushen arziki tare da ni Madina Dauda a ofishin watsa shirye-shiryen muryar Amurka da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Manyan baƙi na mutane biyu ne a yau. Akwai Farfesa Muhammad Faguji Ishaku, babban darekta na cibiyar binciken harkokin noma ta Samaru Zaria. Da Dr. Shu'aibu Madugu, darekta a Majalisar Binciken Harkokin Noma ta Tarayya. Ina muku maraba da zuwa ofishin muryar Amurka da ke nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Coronavirus wata cuta ce da ta faru a duniya baki daya a farkon wannan shekara tun daga kasar sin ko kuma kasar china ta samo asali wannan cuta ta shafi tattalin arzikin kasashen duniya da dama ciki har da najeriya yanzu a wannan tattaunawa da za mu yi da farfesa Muhammad Fatuji Ishaku da Dr. Shu'aibu Madugu za mu yi kokarin warware zare da abawa akan yadda bullar cutar ta shafi harkar noma da yadda a yanzu ake fargabar yiwuwar bullar yunwa a ƙasa baki ɗaya bayan doguwar lokaci waya Allah a wannan lokaci na korona ne ko bayan an rabu da cutar. Yaya manoma za su yi amfani da dabarun zamani wajen yin noman rani domin a magance ƙalubalen yunwa da ake tsammanin zai mamaye ƙasar a bayan cutar virus? Zan fara da kai Farfesa Muhammad Faguje Isiyaku. Farfesa kowane ƙarin haske za ka yi mana akan wannan matsala da kowa ke tsoron shi a yanzu? Alhamdulillah matsalan nan da kika ambata matsala ce wacce take a zahiri ganin ma dai abin da ya faru bacin ma ita wannan annoba ta covid-19 da ta shafi duniya da kuma kasarmu najeriya akwai kuma canjin yanayin damina ita ma da ta samu ambaliyan ruwa a wurare daban-daban idan aka hada tasirin da waɗannan abubuwa guda biyu suka yi hakika harkar samar da abinci a ƙasa zai ɗan ba da tsoratarwa kuma gaskiya ne hakan shi ake fuskanta a waɗansu wurare to amma abin murna shine ba dukkan wurare ne wannan al'amari ya shafe su ba duk da cewa an samu ambaliya na ruwa sannan kuma ita wannan cuta ta covid-19 ta kawo katsa katsalandan musamman ma wajen harkar rarraba kayayyakin da ake amfani da su domin a inganta noma wato kamar su taki da sinadarai da ake amfani da su a watsa wajen yin noma ya kawo tsaiko wajen rarraba su a kan lokaci to amma banda wannan su akwai wurare da dama da akasari an ci gaba da harka na noma domin ita wannan annoba ba ta yi tasiri ba har sai zuwa zuwa kaman zuwa watan uku zuwa watan hudu kamin faduwar damina faduwar damina cikin taimakon allah an samu abubuwa sun fara dan warwarewa manoma sun fara harkan nomar amma dai akwai tseko da ya jawo binciken da aka nuna na kiyasin abin da aka noma bana wanda kwanan nan wata cibiya wacce take makociyarmu ce ta bullo da alkaluman sun nuna cewa a zahiri duk da cewa an samu ragowa daga yadda aka samu bara amma har yanzu an samu tsarin kusan misalin kashi goma daga cikin ɗari na bunƙasar noman kayan abinci a ƙasar nan wato kenan duk da cewa akwai tsorace-tsorace da ake ji a wurare da dama amma kuma samun yawaitar ruwan sama da kuma manoma yadda suka rungumi dabarun aikin noma na zamani wannan ya ƙare rage tasirin muguwar tasirin da waɗannan matsaloli guda biyu ne bayani a kansu. To, Profesa na bayananka yaya za a yi a cike gibin kuma da ake gani farfesa a ganin mu noman ramini shi ma zai ba da mafita kusan duk wani amfani da aka sani kama daga shinkafa masara wake auduga dawa gero da sauransu ana iya noma su da rani sai dai kawai ba kowane wuri ne ake samun ruwan da za a yi ban ruwa da shi har ya banya ta haɓaka ba to kiran da nake ne wurare kamar wurare da ake da madatsun ruwa da kuma shirye-shirye na noman rani da ake yi to to ya kamata a sadaukar da kaso mai yawan gaske wajen noma kayan amfanin gona maimakon kayan marmari da aka saba noma da su domin a samu a sauri a cike wannan gibe a gurguje kenan. Bari dawo ga Dr. Shu'aibu wani karin haske za ka yi min akan wannan batu na tasirin annobar coronavirus akan kayan abincinmu. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da amsar wannan tambaya. Yanzu a madadin bakin namu da kuma wakiliyar mu Abuja Madina Dauda sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Baballe Ake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. To ma da la'agai da Muhammad Baballe. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar imel. Kuma na farko ya fito daga Shehu Adamu Jau ya ce, Ni ina ganin murabus ɗin da wasu ke cewa shugaba Buhari ya yi ba shi ba ne mafita. Abin yi shine salim shugabannin tsaron ƙasar tamu ya kawo wasu. tunda dai sun taka irin tasu kalar rawan mun gani to a yi wajarar da su kawai a kawo wasu wannan shine abin da ya kamata a yi a lokacin da ya kamata domin samun sakamakon da ya kamata. Sako na gaba ya fito daga Murtala Ibrahim Zangon Daura ya ce Assalamu alaikum biyoyi Hausa. Komika min kira na zuwa ga gwamnati da ta ɗauki nauyin kulawa da rayuwar iyalan waɗanda aka hallaka a jihar Borno yadda za a rage musu raɗaɗin rabuwa da 'yan uwansu. Sako daga Usman Shitu Mahuta ya ce an zaɓi shugaba Buhari ne domin magance matsalar tsaro da sai ta al'amura a Najeriya. tunda ya gaza ya kamata ya sosai mikawa wanda zai iya tun kafin 'yan ta'adda su karar da talakawa da suka zaɓe shi cikin zafin rana da ruwa da iska. Sai sako daga al'admo ba kwar kungiyar muryar talaka ya ce salam muryar Amurka ya Allah mun tuba ka yafe mu. Mu da yankin arewacin Najeriya sai kashe mu ake yi tamkar kiyashi kafin wadanda waɗanda alhakin kula da rayuka da dukiyar jama'a yake hannunsu sun zama magen lami saboda haka shugabanni masu rage da madafin iko a arewa ku shirya ranar gobe kiyama sai kun zo da bayanin gazawar ku filla-filla a gaban ubangiji sako daga lawal sani na kawu daura ya ce assalamu alaikum murya amurka ku faɗa gwamnatin tarayyar najeriya cewa ta yi ƙoƙarin ceto al'ummar yankin arewacin ƙasar daga matsalar taɓarɓarewar tsaro duba da yadda 'yan bindiga ke kashe mana mutane da kuma sace su domin neman kuɗin fansa shugaban ƙasa muhammadu buhari muna buƙatar ka ƙara ƙaimi akan matsalar tsaro domin wajibin ka ne ka tsare al'ummar da kake mulka Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yoban Najeriya. Ya ce salam ya Hausa yau kira ranar yaƙi da cutar kanjamau ko sida wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Sai dai kashi sawun giwa ya taka na rakumi yaƙi da cutar corona ya sa cutar kanjamau baya samun cikakken kulawa a duniya. Har yanzu dai ga Mahmud da labaran duniya amma fa a takaice. yau talata rana ce da aka ware domin yin waiwaye kan yaƙi da ake da cutar aids da ke kare garkuwar jiki inda kungiyoyi a sassan duniya suke kara nuna bukatar a tallafawa masu fama da hiv wato kwayar da ke haddasa cutar inda gefe guda kuma ake tuna waɗanda suka mutu sanadiyarta bikin na wannan shekara ya zo ne yayin da duniya ke fama da annobar coronavirus wacce hukumar da ke yaƙi da cutar ta aids a majalisar ɗinkin duniya ta ce ta sa masu ɗauke da cutar ta aids ba sa iya kaiwa ga wuraren kiwon lafiya a gefe guda kuma take kara fito da matsaloli na nuna wariya da tsangwama da masu cuta ke fuskanta zababben shugaban amurka joe biden da zababbiyar mataimakiyarsa kamala harris na shirin gabatar da manyan jami'an da suka zaba don kula da fannin tattalin arzikin kasar a wani taro da za a yi a yau talata shugaban mai jiran gado da mataimakiyarsa mai jiran gado sun bayyana zaɓin nasu ne a jiya litinin ciki hadda tsohuwar shugabar babban bankin amurka janet yellen wacce za ta zama mace ta farko da za ta jagoranci bajilmalin amurka cikin shekara 231 da aka kafa shi babban kalubalen da kwamitin tattalin arzikin kasar zai fuskanta shine yadda zai tunkari tasirin da annobar coronavirus ta yi akan tattalin arzikin duniya majalisar ɗinkin duniya ta saka kokon na neman tallafin dala biliyan 35 domin ceto mutum miliyan 160 a shekara mai zuwa yayin da tasirin annobar coronavirus ya jefa miliyoyin mutane cikin kangin talauci a duk faɗin duniya wannan dai shine adadin kuɗi mafi yawa da majalisar ɗinkin duniya ta taɓa nema cikin wani sako da aka naɗa a faifai yayin da yake kaddamar da shirin neman tallafin babban sakataren majalisar antonio guterres ya ce rikici sauyin yanayi da annobar covid-19 sun haifar da babban kalubalen da rabon da ga irin satin a lokacin yakin duniya na biyu. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi. Wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu ka a madadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya gabatarwa. sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa ta gajiya. Sai mun haɗu a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.